This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan ko kodiyoshi a kan intanet a voahausa.com jama'a assalamu alaikum mahmud laro ne daga birnin washington dc tare da grace alheri abdu muka sake dawowa da fatan an wani lafiya to bayan labaran duniya za ku saurari shirinmu na mu tattauna wanda ibrahim almasi garba zai gabatar amma da farko sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Hukumomi a ƙasar Chadi sun ce waɗansu mata yankunar bakin wake aƙalla biyar suka kai hare-hare a waɗansu wurare biyu kusa da kan iyakan Najeriya suka kashe akalla mutane 33 da suka hada da 'yan asalin ƙasar Chadin da kuma 'yan Najeriya da ke gudun hijira a ƙasar. nan take 'yan sanda suka ɗora alhakin harin a kan ƙungiyar boko haram mai tsatsauran ra'ayin addinin islama 'yan sanda da jami'an asibiti sun ce akalla mutane hamsin ne suka ji raunuka sakamakon hare-haren da aka kai a garin da ke tafkin chadi janar bayama kosinga ya ce an dasa ɗaya bom ɗin a kasuwar kifi yayin da aka dasa sauran biyun a sansanin 'yan gudun hijiran da ke bayan gari makon da ya gabata hukumomi suka ce mayakan kungiyar boko haram sun yi aron gama da sojojin kasar sadi kusa da tafkin chadin wata majiyar soja ta ce an kashe sojoji goma sha daya mayaka sha bakwai a wannan musayar wuta ƙasar chadi tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke bada gudunmawa a rundunar haɗin gwiwar da aka kafa ta yaƙar ƙungiyar boko haram wadda ta fara kai hare-hare gadan-gadan a ƙasashen da ke makwabtaka da najeriya da suka haɗa da chadi da kamaru da jamhuriyar nijar banda najeriya inda kungiyar ta samu asali dubin dubatan mutane ne suka da fifi da ake kira wani fili nan da ake kira national mall da ke nan birnin washington yau asabar ɗauke da tutoci da kwalaye da saƙonni daban-daban yayin da ake bikin cika shekaru 20 da gangamin nan da reverend louis frankham ya shirya da ake kira miliyon man march ko kuma jerin gwanon mutane miliyan ɗaya kafin taron farakan ya fitar da sanarwa cewa yana shirin gabatar da jawabi da zai kira ga gwamnatin amurka ta ɗauki mataki kan ƙorafe-ƙorafenmu masu tushe masu shirya gangamin da ya sun cimma burinsu inda gangamin ya kunshi neman ganin an yi adalci dangane da buɗe wuta da ake kan buƙaƙen fata bisa taken gangamin da aka fara gudanarwa shekaru 20 da suka shige shugaban amurka barack obama wanda ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci gangamin na farko da aka gudanar cikin shekaru 20 da suka shige ɗin yana california a halin yanzu hankali dai ya koma ne kan dangantaka amurka baƙaƙen fata da 'yan sanda da kuma jami'an tsaro tun bayan harin da aka kai wa wani matashi baƙin fata ɗan shekaru goma sha bakwai trevor martin da wani ma'aikacin sa kai ya kashe a shekara ta 2012 a jihar florida da kuma michael brown dan shekaru 18 nan da wani ɗan sanda ya kashe a shekara ta 2014 a ferguson jihar missouri tun daga wannan lokacin dai ake zanga-zanga duk lokacin da wani bakin fata da baya ɗauke da makami ya mutu a hannun 'yan sanda da taken a kula da ran baƙaƙen fata ko kuma black lives matter to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rikici da ya barke yayin da ake wato rikici ya barke yayin da ake shirin gudanar da zaɓe a ƙasar gini wanda ya sanadin kashe mutane uku da kuma raunata waɗansu hamsin yayin da ake shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa gobe lahadi dai waɗansu na bayyana fargaban cewa akwai yiwuwar tashin hankali lokacin da kuma bayan zaben ana zaman ɗarɗar a conakry babban birnin ƙasar inda ake shirin gudanar da zaben magoya bayan shugaban kasa alfan conde sun yi fito mu gama da babban shugaban hamayya ko kuma magoya bayansa jiya juma'a suka raunata mutane goma sha biyar wani mai goyon bayan shugaban hamayya ya yi zargin cewa an biya magoya bayan jam'iyyar rpg mai mulki saifa miliyan goma su kai hari a gidan madugun hamayyan ya kuma yi gargaɗi da cewa idan aka matsawa ita jam'iyyar hamayya ita ma za ta ɗauki mataki Hukumar Lafiya ta Duniya ta yi kira ga gwamnatoci su kare 'yancin al'ummar su da ke da tabuwar hankali waɗanda ke fuskantar wariya da kuma kuntatawa. Hukumar ta yi wannan kiran ne yayin da ake kiyaye ranar tabuwar hankali ta duniya. Hukumar ta kuma ce miliyoyin mutane suna fama da ciwon tabuwar hankali a duniya. Ta ce kimanin kashi goma sha uku bisa ɗari na marasa lafiya a duniya suna fama ne da tabuwar hankali. wani bincike da aka gudana a kasashen amurka da birtaniya da habasha sun nuna cewa mutane da ke fama da tabuwar hankali suna mutuwa da sauri da kimanin shekaru goma zuwa ashirin fiye da sauran al'umma To labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a saurari mu wato mu tattauna tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara. to da fatan za a mana afuwa dai muna ta fuskantar tangarɗin na'ura ne you Assalamu alaikum masu saurare mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fage daga El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Majalisar Dattawan Najeriya za ta fara tantance rukunin farko na mutum 21 da shugaba Buhari turo don zama ministoci. Mutanen dai da akasari dattawa ne sun hada da fuskokin da aka saba gani da Buharin irin su Janar Dambazau, Rotimi Amechi, Hadi Sirika, sai kuma waɗanda aka dama da su tun mulkin Obasanjo irin su tsohon shugaban PDP Agdu Ogbe da Amina Muhammad ta muradun karni. Bama bamai sun tashi Abuja da yankin Arewa maso gabas da ya kawo rashin rayuka. Sojoji dai na cewa zuwa ƙarshen bana da yardar Allah za a kawo ƙarshen Boko Haram. Kwamishinan labarun hukumar alhazan Najeriya Sheikh Sale Okenwa ke ba da tabbacin rasuwar alhazai tara zuwa yanzu a tafiya jifar shedan inda har zuwa yanzu ba a gano alhazai da ashirin 224 ba. Sheikh Dahiru Bauchi ya ce marigayen sun yi shahada ne. mu ne musu murna da Allah ya ba su wannan shahada sauran jama'an su wanda abun ya shafa kuma mun musu ta'aziyya a yayin da shugaba Buhari ya bada umarnin binciken ayyukan hukumar EFCC shi ko dattijon Neja Delta Edwin Clark ya ce ya yi ritaya daga dandalin siyasa. Direct from Washington. Haka, to yanzu fa za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa'insar makiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Yau Abdulwahab zai ɗora ne daga inda yake komawa ga tsohon jami'in ɗan sanda. to amma kamar shi kawai mutum ya zo ya ga shukansa ya shirya ko yana ganin yabanya amma kawai ya zo ga lokaci guda dabbobin nan sun zo baka jin shi kawai a lokacin ransa ya ma zai yi tunanin cewa akwai wasu doka wadin saboda yace zai bi dokan ma ku za ku yi ta bata lokaci a ce a cika wannan takarda wannan shi kawai ba ganin lallai kawai daukan hannu dokan ba wai a dole ne ke sa daukan dokan na hannunsa kamar yadda kuke faɗa to amfanin girma shine hankali dole ne ka lura da abin da in ka fara ya za a karasa maganan dokan nan mutane suna ganin cewa akan ɗauki lokaci ana ja masu lokaci akwai dalili garaje cikin yanka hukunci yakan sa a ci zarafin wanda ba shi ne ke da laifi ba shine dalilin da ya sa dan sanda yakan ɗauki lokaci yayi bincike shiga dukkan sassa har yayi tafiya in ya kama zuwa wani gari domin ya tabbatar da gasken wannan abin da ake bincikensa amma yadda su suke so sha yanzu magani yanzu ba yiwuwa a shanin zancen magana aikata laifi da kuma yanka hukunci don haka duk abin da ta kama idan an yi maka laifi je ka wurin hukuma amma ɗaukan doka waya domin kuna jeji ku biyu ya ka sani ko ko za ka fi sa ko kuma ya fi ka to abinda ba ma so din kenan idan ai maka laifi je ka kai kara za a hada dukkan mutane a bincika wane ne mai laifi to ban sani ba mai yiwa a cikin zaman aiki da kai duk da yake yanzu kai kai ritaya ne mai yiwa ka taɓa eh, ganin ko an kawo maka irin wannan matsala na eh, fulani da makiya eh, wato manoma eh to yakan faru haka kuma abin da sa yan sanda sukan garzaya su je wurin domin a tabbatar ba a samu tashin hankali ba akwai waɗansu kararraki waɗanda ba a hurumin ɗan sanda ba ne amma yakan shiga domin ya tabbatar ya tsayar da abin da zai karye doka da oda ah, akwai wasu civil cases wanda ba criminal cases ba ne to dan sanda bai da hurumi a kai sai dai ya nuna masu ko kuma ya tafi da su inda ya dace domin kada a kasance an taka doka magana makiyaya da manoma um, yakan zama dole ne 'yan sanda su shiga ciki domin kada ya kai ga a yi fada an ji rauni wa wani ko kuma an yi kisa to abinda muka yi dai a lokaci mukan yi kokari mu faɗa masu cewa ɗaukan doka a hannunka ba daidai ba ne in ai maka laifi ka so idan har sun rigya sun aikata laifi to akwai abin da mana kira um, mischief ko by animals mm-hmm. eh, wannan wato ai ma mutum barna ya yi amfani ba dabbobin na ake masu hukuncin ba eh. amma shi mai dabbobin eh. domin rashin kulawarsa ne yakan sa dabbobi su shiga cikin gona ba za a ɗauki saniya a kai kotu ba ai amma mai saniyan ne za a kai shi kotu domin sakacinsa ne ya sa hakan ya faru mm. to kaga shi wanda ya kai karan ya yi daidai amma in ya ce a a dibi sanduna to ba daidai ba abinda muke kokari shine mu tabbatar idan an yi maka laifi baka iya ka hakura ba ka kai gaban hukuma to amma ba ganin su ma manoman wani lokaci suna da sakaci amfanin gonsu nan sun girbe shi amma sai kawai su bari ya zauna ma wani lokacin in allah ya kawo wani jaraba kaga ko wuta zo ya kone ba ganin gyara kayanka bai zamanto sauke raba ba to zancen maganan barin gona ai kayansa ne in ya ga ma bar su ma amfani ya kakkabe ya zo ya sake tsira wani damina wannan bai ba da yanci wa makiyayi ya dauki dabbobi ya shiga gonan da ya san cewa ba hanya ba ne kuma yadda na kama hanya ne ba a idan hanya ne shi na da nake fari shi manomi ma bai da bai yanci ya yi noma akan ah, ana kira labi eh. bai da yanci duk wani manomi da ya hau kan labi ya yi noma to yana shirin yin tsiya ne so <laughs> kaji noma akan labi eh. idan ka yi ma'an dabbobi sun zo sun shiga wannan kai ka jawo kanka eh, ban jawo ma kaina ba ba a san yaya na samu wannan wurin ba ko kuma saya na yi ko mallaka to amma akwai labi wanda yake wannan dole ne ka fitar kamar yadda yake an yi gini ne mutane tsakanin makwabci da makwabci akan bar wani taiko ne ko uku ne ko wani haka kuma kai bai kamata ka zo ka yi gonanka akan labin shanu ba eh, ba a gona da labi amma kamar yadda ka faɗa makwabtin gona ya ba da fili kamar na gini ba haka ake yanzu ba eh, eh, rama ne ko kuma yakuwa ake shukawa akan iyaka to eh. an zo aka ce rama ko iyaka ko kuwa nan ba damuwa da damuwa mana tun da amfani ne to amma ina mafita a dangane da wannan wato al'amari wanda yake zaman dai lafiya ake nema a tsakanin wayannan mutane biyu eh mafitan kowa ya zama mai haƙuri ba fulatani ya kiyaye kayan manomi shi manomi in ya san nan gurin labi ne sai ya bar labi in kuma an taɓa ya zama mai haƙuri ka tambi jami'in tsaro ka ce wasu sukan bar kayan gonansu na tsawon lokaci wansu sukan faru saboda wurin ajiya ne gona ya zama wani kamar gida ma manomi arewa ne sosai kamar arewa arewa su suke wannan amma a nan yankin bauchi da kewaye ba a irin wannan irin dogon ajiya a gona eh, eh, eh, to hmm. ah, ina so ya to su manoma dai kai ka ɗauke shi abokinka ne ko kuma dai a'a akwai lokacin da ake abota akwai kuma lokacin da yake ake dan dai kallon juna haka irin kallon sani din nan babu ba fulata ne da manomi wa da kani ne waye wan waye ta shi manomi shine wan ba ne shine kani to za mu je daga bakin fulani in dai haka ne kai matashi ko da yake barin je daga bakin shi sarkin shanun sarkin fulanin bauchi to gashi dai manomi ya ce shi ne wanku haka ne to ni dai ban taba na ji mutum ya zama wa akan neman fitina domin duk mai noma akan burtali mai neman fitina ne hmm. amma don haka sai dai a nemi yaya za a yi amma ba za ka ce kai babba ne domin hmm. kai ne babba shi yasa ka bi kan cikin kowa don ka hushe eh, a ba wai yana haka din ba ne kamar inda na fahimci shi malam iluko but amma abin da yake akwai ne a irin kamar yadda bare bare da fulani akan ce wane ne babba to shi ma ne sai ce ku ku ne kannansu to wato ana nufin ke an ci dawa a bi kan burtali kenan ne ma'anan wa eh, kenan misali eh, sai an ci dawa kafin a je a bi kan burtalin shine ma'anan waɗin amma haka dai ina gani dai bin noman kan burtali neman fitina ne saboda haka wannan matakin gaskiya masu gonan shine za su rage ba ne kuma wanda yana barin burtali ya je ya ɗebi cikin gonan mutum to wannan kuma in an same shi in an bar shi to an bar fitina idan kuma har akan burtali ne mai gona ya zo ya sa gona to wannan kuma in an bar shi an bar fitina don haka ni a wurina kar ka sake burtali ka shiga gona a hukunta ka a gane eh. saboda haka ni ina ganin dai hakuri ne za a yi wa juna kai kar ka nome kan burtali kai kuma wanda aka baka burtalin karka sake burtalin ka je ka shiga gonan wuri sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban ɗariyakatar Tijjaniya a Afirka, a sheik Ɗahir Usman Bauchi, da babban limamin Kirista na majami'ar Ikwa Rabaran Ubala Nuhu shi ma a Baucin. Da farko ga Maulana a sheik Ɗahir Usman Bauchi. بسم rabbil alamin, ar الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناخذ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله العالمين السلام عليكم yan wana jama'ar najeriya da musulmi da kirista a yan kasa ba zaman lafiya babu jin daɗi amma na samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankalin da za a samu tattalin arziki kyau zaman zaman tukewa ta kyau muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya kowa ya riƙe nasa Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba kirista ba wani wani addini sai musulmi amma Allah bai haka ba Allah yana da iko ta Najeriya da Kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai haka ba sai Allah ya gauraya mu da yake shine ubangijin mu shine mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna tare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu na tantance ministoci muna fata allah ya sa a yi shi cikin tsoron allah da ya kamata ba tare da musgunawa waɗansu a cikin harkokin ba a yi dai a cikin mutunci a cikin dattakun da sunansu dattawa to a yi dattaku ɗin wato a yi mutunci muna roƙon allah ya zaɓa mana mutane wanda suke masu adalci masu kwatanta gaskiya masu kama da shi shugaban ƙasa muhammadu buhari din allah ya sa maka ministocin masu zama haka su suna cewa za a idan arsalta hakinan fada fi idan ka kira mutum za ka aike shi ta gani shi mai hankali to ba sai ka ce masa ga yadda zai yi ba shi ya san yadda zai yi shi ma Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kwatanta gaskiya ne saboda haka a cikin wannan zakulo ministocin ma haka zai yi na tsammani da adalcin da kwatanta gaskiya kuma Allah taimake shi kiyaye shi zaɓin tumun dare da yadda yadda haka suke cewa a yi adalci cikin kowanne ba sai an duba bangaranci ko an duba wani abu daban ba a duba cancanta dai na fatan shi adalcin da ya saba yi da da gaskiyan da ya saba yi su ya ɗauko mutane masu kama da shi cikin adalcin da da gaskiyar kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu idan su tsakanin fulani da manoma din nan manoma sukan yi noma akan murtali idan fulani sun zo sun taba sai su zama ya zama musu fada ko kuma su fulani in sun zo shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu a kan shukar ya zama musu fada muna fatan irin wannan da ya daina kowa ya yi ƙa'ida ya zai kan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani kai in ka zo kai noma akan murtali ka san ba ka ba ne murtalin an mashi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonan mutane ba yi gona don a kiwo a ciki ba a amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallama sun ce masu shanu sun so su zo su yi su ci karmami wannan nasu ne saboda wana godiya dai ko da ke zama so mu samu lamarin da gaba da a ci gaba da yin haƙuri yi haƙuri shi babban abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka na sabu rajulan da kana rajulan karima to madalla mun gode kwarai da gaske ibrahim ka almasi garba fatan za a mana afuwa saboda tangarɗar na'ura da muka samu a cikin wannan shiri yanzu ga grace ta zo da labarai a takaice hukumomi a kasar chadi sun ce waɗansu mata yankunar bakin wake akalla biyar sun kai hare-hare a waɗansu wurare biyu kusa da kan iyakan najeriya da aka kashe akalla mutane 33 da suka hada da 'yan asalin kasar chadin da kuma 'yan najeriya da ke gudun hijira a kasar to masu sauraro duka duka abin ya sauka kenan a cikin shirin namu da fatan za a ƙara mana afuwa a madadin grace da kuka ji ta yanzu yanzu nan mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.